What is your name? Yaya Sunanga? What is your name? Yaya Sunanga? My name is Ishaq. Sunana Ishaq. My name is Ishaq. Sunana Ishaq. From where are you? Daga ina kake? From where are you? Daga ina kake? I'm from house. Daga gida nake. I'm from house. Daga gida nake. Where are you going? Ina za ka tafi? Where are you going? Ina za ka tafi? I am going to school. Makaranta zani. I am going to school. Makaranta zani. Where is your school? A ina makarantar ku take? Where is your school? A ina makarantar ku take? My school is in Zaria. Makarantata tana Zaria. My school is in Zaria. Makarantata tana Zaria. Who is your father? Why my finka? Who is your father? Why my finka? My father's name is Musa. Sunan mahaifina Musa. My father's name is Musa. Sunan mahaifina Musa. Do you have a brother? Shin da Do you have a brother? Shin da Yes, I have a brother. Eh, ina da ɗan uwa. Yes, I have a brother. Eh, ina da ɗan uwa. Where is your brother? Ina ɗan uwanka yake? Where is your brother? Ina ɗan uwanka yake? My brother went to the market. Ɗan uwana ya tafi kasuwa. My brother went to the market. Ɗan uwana ya tafi kasuwa. Who did he go with? Tare da waye ya tafi? Who did he go with? Tare da wa ya tafi? He went with my father. Ya tafi tare da babana. He went with my father. Ya tafi tare da babana. To muna masu ƙara sanar da ku cewa duk masu son karatu tare da mu fa? Kofa a buɗe take domin akwai ajin da muka buɗe mai suna koyon turanci daga tushe duk mai son ya shiga ya rijista ya fara karatu tare da mu? To online to zai iya mana magana ta WhatsApp. Mun gode da kulawarku. Allah ya ba da ikon fahimta da iyawa sai mun sake haɗuwa a darasi na gaba wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu